muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 da 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. ma saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku salama a cikin zango na karshe wato na uke na sheshen sashen Hausa na nan jamhuriyar musulunci ta Iran. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai, kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na ko kun san wanda Abdullahi Salo Katsina ya shirya kuma zai gabatar. bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau kamar yadda shi muka saba gabatarwa daga shi kuwa sai shirin mu na karshe wato shirin nan na wato Iran a mako wanda yake magana game da abubuwan da su shafi kasar Iran da shi ne za mu kawo ƙarshen namu da fatan masu soyayya su kance da mu kuma za su gyara zama domin jin cikin shirin kamar yadda aka saba. madalla yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Labaran duniya farko muhimman kaninsu. An gudanar da taron tunawa da cika shekara ɗaya da shahadar Sayyid Hassan Nasrullah a ƙasar Lebanon. yunkurin jakadan ko kuma yunkurin jirgin ta dawo da takunkumi kan kasar iran zuwa wata shida a kwamitin tsaro na wasu ɗinkin duniya bai nasara ba shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya ce shirin nukiliyar iran na zaman lafiya ne yanzu kuma ga cikakkun labaran an gudanar da taron tunawa da cika shekara ɗaya da shahadar said hassan nasarullah a ƙasar labanan da yake bayani a wajen taron tunawa da shahadar wato Said Hassan Nasrullah da kuma Said Hashim Safiyuddin babban da Dinkin Du babban sanadin kungiyar wato kungiyar Hizbullah Said ko kuma Sheikh Na'im Qasim ya ce tsayin daka da margayi Said Hassan Nasrullah yayi ta zarce bangaranci kuma ya zaburar da musulmi da kiristoci da dukkan masu kishin addini ya ce tunani da ruhin Nasrullah suna nan cikin lamirin 'yan gwagwarmaya kuma tafarkin sa ƙungiyance yana ci gaba da tafiya fiye da yadda ake tsammani akan wannan tsari har zuwa cin nasara. Har yau ya kara da cewa shahada sayar Nasrullah da zafi sosai a cikin zukata sai dai kasancewarsa cikin zukatan 'yan gwagwarmaya yana nan a fili kamar yadda aka bayyana. Ya ce tunani da ruhin sayar Nasrullah da jininsa suna bayyana sun bayyana hakikanin gwagwarmaya da wato sun bayyana hakikanin gwagwarmaya da ta nasara komai nisan lokaci hakika wato ya kafa gwagwarmaya a matsayin babban misali da ya canza yanayin yankin kuma tasirinta ya yi naso a duk duniya baki ɗaya kuma ya kasance shugaban 'yan gwagwarmaya na duniya mai kwato 'yanci wanda aka zalunta kuma sa ta musulmi ce da kirista da waɗanda ba su da addini dukkansu ba su da bambanci a wajensa. Yunkurin jirkinta dawo da yunkuri wato hunkumi kan ƙasar Iran zuwa wata shida a kwamitin tsaro na Masar Ɗinkin Duniya bai nasara ba. Yunkurin ƙasashen Rasha da China da na jirkinta dawo da eh, wato dawo da Iran hunkumi har na tsawon wata shida bai nasara ba a kwamitin tsaro na Masar Ɗinkin Duniya saboda ƙasashe huɗu ne suka nuna goyon bayansu. da suka da kasashen china rasha pakistan da kuma algeria yayin da kasashe tara kuma suka nuna rashin amincewa da shirin ciki har da mambobin kwamitin tsaron ɗinkin duniya wato kasashen wato birtaniya faransa da kuma ƙasar amurka ƙasar rasha ta ƙi amincewa da wannan lamarin na dawo da takunkumin na wasan ɗinkin duniya kan ƙasar iran kamar yadda ita ma ƙasar china ta wannan rashin amincewa ta a fili da wannan mataki A nasa bangaren shugaban ƙasar Iran Masaudu Pezeshkian ya bayyana cewa da sannu ta iran za ta yi galaba akan wannan batu ta hanyar amfani da shirye-shiryenta na cikin gida. Shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya ce shirin nukiliyar Iran na zaman lafiya ne. Rafael Grossi, babban wato babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e a wata hira da ya da gidan talabijin ɗin Russia 24 ya bayyana cewa shirin nukiliyar Iran na zaman lafiya ne baki ɗaya. Wannan magana ta yi karo da kalaman Firaministan haramtacciyar kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu, inda ya nuna cewa shirin nukiliyar Iran babban barazana ce ga duniya. Don haka kalaman na shugaban IAEA e sun tabbatar da ikirarin da Iran ta daɗe tana yi na cewa shirinta na zaman lafiya ne. Grossi ya faɗi cewa ya amince ya amince hararen da sojin haramtacciyar kasar Isra'ila suka kai sun auna cibiyar nukiliyar Iran ta Farodo, Natanz da kuma Isfahan, inda ake ci gaba da inganta sanadarin uranium. Ya tabbatar da cewa Iran ta tace uranium da ya kai kashi 60 cikin 100, amma kasar ta kai iya kuma a wato amma kasar ta kai ga iya tanadar da yanayi na abin ta dace wanda zai kai ga kera makamin nukiliya ba. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla yanzu kuma labaran zai ci gaba. Sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun kashe sama da Falasɗinawa saba'in da bakwai a yankin Gaza a yau kawai. rahotanni sun bayyana cewa sama da mutane 77 ne suka mutu a wani hari da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai a yankin gaza a yau da ya da wani hadarin ko kuma harin da ta kai da ya kashe mutane goma sha ɗaya iyalan mutum guda ma'aikatar lafiya ta falasɗinu ta ba da rahoton cewa a ranar alhamis ta gabata ma kimanin falastinawa 265 ne suka jikkata yayin da wasu guda 27 na daban kuma suka mutu a cigaba da yakin da hamtacciyar ƙasar ta kaddamar kan al'ummar Gaza. Wasu Falasɗinawa guda hudu sun yi shahada ciki har da wasu guda biyu a wani hari da hamtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai da jirgin sama mara matuki an sani 'yan gudun hijira na Nusairat da ke tsakiyar Gaza. yanzu yanzu dai Isra'ila ta kashe mutane 65,549 tare da jikata wasu guda miliyan 1,675 da daga watan oktoban bara zuwa yau yayin da aka bizne dubban ko kuma aka bizne dubbai a ƙarƙashin burabutsai na gine-gine. To da ƙarshe za ku cewa masar ɗinkin ko kuma shugaban masar tsaro na ƙasar Iran Dr. Ali Arjani ya isa birnin Beirut na ƙasar Lebanon. rotanni sun bayyana cewa shugaban masar tsaron ƙasa na Iran Dr. Ali Arjani ya isa birnin Beirut na kasar Lebanon kuma ya gana da shugaban dokokin ƙasar Nabi Birri ya kuma bayyana ta a matsayin mai amfani sosai ita ziyarar kenan domin ta mayar da hankali kan yadda za a ƙara kyauta dangantaka tsakanin su Haka zalika Larjani ya nuna sa na ganin an haɗa kai domin samar da wani ƙarfi guda da zai iya fuskantar ƙalubale ko kuma makircin da Isra'ila take kitsawa. kana ya jinawa shirin da suka sakajin ɗin ƙungiyar hezbollah ya bullo da shi na tona da ƙasar saudiya kuma ya bayyana hakan a matsayin babbar dabara haka zalika ya jaddada matsayin hezbollah a matsayin wani babban shamaki ga isra'ila kuma masu ƙarfin sadaukarwa a cikin al'umma kana ya bayyana tsayin daka a matsayin wata babbar kadara a wato ga duniyar musulmi To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara yanzu kuma sai a saurari shirinmu na gaba. sharhin na da dar Allah dai zai dubi ne dangane da matsayar gwamnatin Amurka akan makaman kungiyar Hezbollah da kuma matsan lambar da take yi akan gwamnatin kasar Labanan wajen ganin cewa an kwance waɗannan makamai da Amurkan ke kallon su a matsayin wata babbar barazana ga yunkurin Isra'ila na mamaye kasar Labanan. a cikin 'yan kwanakin nan an ga yadda manzan musamman na amurka akan harkoki da suka shafi kasar syria ake ta kai komo a tsakanin kasashen larabawa musamman ma a kasashen syria da labanan da kuma wasu daga cikin kasashen larabawan yankin tekun fasha babbar manufar amurka ta aikewa da manzanta na musamman akan harkokin kasar syria zuwa kasar labanan shine gamsar da shugabannin kasar ta labanan na tabbatar da cewa sun amince da dukkanin sharuɗan da amurka ta gindaya na ganin cewa an kwance makaman kungiyar hezbollah wadda amurkan ke kallon su a matsayin wata babbar barazana ga manufofin amurka yankin gabas ta tsakiya da ma manufofin isra'ila na ma mai kasar labanan da kuma kasar syria da wasu yankuna da suke makwabtaka da kasar ta labanan dukkanin waɗannan abubuwa dai suna ɗaya daga cikin manufofi da amurka take hankoran cimmawa bayan da isra'ila ta kaddamar da hare akan yankin zirin gaza da kuma irin matakan da kungiyoyin gwagwarmaya na yankin gabas ta tsakiya suka dauka na mayar da martani domin nuna cikakken goyon bayan su ga al'ummar gaza musamman ma dai kungiyar ta hezbollah wadda isra'ila da amurka da sauran kasashen yammacin duniya da suke marawa isra'ila baya suka hada karfi da karfe wajen hankwaran ganin cewa sun murkushe ta da karfin tuwo inda suka yi amfani da dukkanin karfinsu wajen kaddamar da harare akan kungiyar da shugabanninta da kuma wurarenta da kuma al'ummomin yankin kudancin kasar labanan wanda aksarinsu magoya bayan kungiyar hezbollah ne daya daga cikin abubuwan da isra'ila take ganin cewa ta yi amfani da su wajen ganin cewa ta raunana kungiyar hezbollah shine kisan wasu daga cikin manyan shugabanni na wannan kungiya musamman ma tsohon babban sakataren kungiyar said hassan nasarullah da kuma wasu daga cikin manyan kwamandojin kungiyar da suka hada da fu'adu shukur da ibrahim akil da kuma ali karaki kamar yadda kuma suka kashe daya daga cikin manyan jagororin kungiyar wato said safiuddin wanda ya maye gurbin said hassan nasarullah mako guda bayan haka kuma isra'ila ta kashe shi duk da cewa dai isra'ilan ta fahimci daukar irin waɗannan matakai ba zai taba sanya kungiyar hezbollah da kawo ƙarshen ayyukan tun na kare ƙasar labanan ba ko kuma raunana ƙungiyar alhasali ma dai ƙungiyar hezbollah ta tabbatar da cewa akwai makamanta da dama waɗanda har yanzu ba ta yi amfani da su ba duk da yakin da aka gwabza tsakaninta da isra'ila na tsawon kwanaki 63 amma ta yi amfani da wani bangare ne kawai na makamanta kuma an ga irin yadda kungiyar ta hezbollah ta yi ragaraga da wasu muhimman yankuna na isra'ila da kuma kashe adadi mai yawa na sojojin isra'ilan a cikin yankunan kudancin kasar labanan a lokacin da suka saka kafa su a yankunan baga kuma amurka ta aiko manzan nata na musamman zuwa ƙasar labanan a cikin 'yan kwanakin nan inda ya tattauna da dukkanin bangarorin guda uku shugaban ƙasa firaminista da kuma shugaban majalisar dokoki ɗaya daga cikin sharɗan da amurka ta kafa wa ƙasar labanan na bayar da taimako domin sake gina yankunan da isra'ila ta rusa a kudancin birnin beirut da kuma sauran yankuna na kudancin kasar ta labanan shine tabbatar da cewa an kwance da mara ta makaman kungiyar hezbollah duk wata cewa dai tun da farko tun ban da isra'ila ta gargaza wasu daga cikin yankunan kasar labanan din da sunan cewa tana yaki da hezbollah duk wata cewa dai dukkanin yankunan da ta rusa na fararen hula ne amma dai ta yi kirarin cewa yankuna ne na mutane masu goyon bayan kungiyar hezbollah akan haka amurka ta ɗauki dukkanin matakai na siyasa da kuma karfin da take da shi na faɗa a ji akan kasashen larabawa na ganin cewa ba a sake gina waɗannan yankuna da isra'ila ta rusa a lokacin yakin ba tare da yin amfani da hakan a matsayin wata dama ta kafa sharaɗanta da kuma tilasta ƙasar labanin yin biyayya ga waɗannan sharaɗa wani abu wanda yake da ban mamaki shine yadda wasu daga cikin kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya suka zamanto masu irin wannan ra'ayi na cewa ba za a sake gina kasar labanan ba musamman ma dai yankunan da isra'ila ta rusa har sai an kawo ƙarshen mallakar makamai masu haɗari da ƙungiyar hezbollah take yi yayin da wasu daga cikin kasashen larabawa masu ganin cewa dole ne a kwaɓe dukkanin makamai wanda ƙungiyar hezbollah take da su ɗin kuma ƙungiyar ta dawo ta zama jam'iyya ta siyasa kawai kamar sauran jam'iyyu duk da cewa dai ƙungiyar hezbollah ba ta kaɗai ce ƙungiya a ƙasar labanan wadda take ɗauke da makamai ba bilhassali ma dukkanin ƙungiyoyi da jam'iyyun siyasa a ƙasar labanan suna da ɓangare wanda yake ɗauke da makamai wani kuma tarihin ƙasar labanan ya riga ya tabbatar da hakan cewa ƙasar labanan ƙasa ce wadda ta ginu a kan ɓangaranci da mazhabanci da kuma aƙidu da kuma addini wanda kuma kowane ɓangare yana da nasa ɓangaren da yake ɗauke da makamai ɗin to amma kuma makaman kungiyar hezbollah ne kawai suka tsone wa amurka da isra'ila da kasashen larabawa da na turawa ido wannan wata babbar manuniya ce da ke ishara da cewa kungiyar hezbollah ita kaɗai ce ƙasar da take faɗa domin kare ƙasar labanan akan manufofi na ƙasa wanda kuma hakan shine babban abin da isra'ilan take gudu domin kuwa kungiyar hezbollah ita kadai ce kungiyar da take yin sadaukarwa da bayar da dukkanin shugabanninta da mabiyanta da 'ya'yanta da dukiyoyin da suka mallaka domin kare kasar labanan da al'ummarta ba ga kuma irin sadaukarwar da kungiyar hezbollah din ta yi a lokuta daban-daban a lokacin da saha gwabza yake da isra'ila ya tabbatar da hakan bilhassali ma a lokacin da isra'ila take mame da kasar labanan baki ɗayanta a shekara 1982 ƙungiyar hezbollah ita ce ta kori isra'ila daga cikin birnin beirut ta danna sojojin isra'ila har zuwa kudancin kasar sannan kuma a shekara ta dubu biyu ƙungiyar hezbollah ta kori isra'ila baki daya daga cikin kasar labanan wanda kuma hakan ya faru ne sakamakon irin karfi na soja da ƙungiyar ta hezbollah take da shi da kuma dagewa da kwazo da sadaukarwa da take da ita da kuma imani da dogaro da allah maɗaukakin sarki wajen cimma wannan buri na kare al'ummarta da kuma ƙasarta. masana akan harkokin tsaro da kuma na siyasa sun yi imanin cewa idan har amurka da isra'ila suka samu nasarar ganin cewa an kwace makaman kungiyar hezbollah to kuwa tabbas kakasu ta yanke saka domin kuwa isra'ila za ta ci karanta babu babbaka a cikin kasar labanan da ma dukkanin sauran kasashen yankin hatta kasashen larabawan da suke goyon bayan isra'ila da amurka wajen ganin cewa an kwance da marar makamai ta kungiyar hezbollah tabbas su ma ba za su sha ba domin kuwa isra'ila tamkar kare ne mahaukaci wanda bai san shi ba hatta su da suke neman yardar isra'ila isra'ilan ba za ta taba amincewa da su ba domin kuwa tana kallon su a matsayin makiya kuma tabbas tsakanin su da isra'ilan akwai ranar kin dillanci ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 27 ga watan satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 4 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan satumban shekara ta 1949 aka zaɓi birnin beijing a matsayin fadin mulkin kasar china kafin wannan lokacin da birnin beijing ya kasance babbar cibiya mai matukar mahimmanci ta fuskokin siyasa da kasuwanci da kuma tattalin arziki game da al'adu na kasar sin a lokacin da mao ya karbi mulkin kasar ne shilanta birnin beijing a matsayin babban birnin kasar yayin da shi kuma jagoran kasar na lokacin chin kiang ya gudu zuwa tsibirin taiwan masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan satumban shekara ta 1996 ƙungiyar taliban ta kasar afghanistan ta kwace iko da birnin kabul babban birnin kasar kasar amurka tare da taimakon gwamnatin kasar pakistan ne suka kafa ƙungiyar taliban a cikin kasar pakistan a shekara ta 1994 kwana guda kafin taliban ta kwace iko da kabul ahmad shah masud ya wakaci sojojin gwamnatin kasar da su fice daga birnin baki daya bayan sun kwace birnin taliban ta kafa dokoki masu tsauri akan mutanen kasar afghanistan wanda kuma suka sa mutane suka tsane su sai dai a shekara ta 2001 amurka tare da kawayenta sun kifar da gwamnatin taliban bayan da suka zarge ta da tallafawa alka'ida wadda ta kai harin goma sha ɗaya ga watan satumba sannan kuma tun daga wannan lokacin ne amurka da sauran kasashen turai waɗanda suke kawance da ita suka jibge dakarunsu a cikin ƙasar afghanistan da sunan yaƙi da ta'addanci lamarin da ya sanadiyar kashe dubin dubata fararen hula a hannun amurkawa da kuma mayakan taliban da ƙarshe dai bayan kwashe shekaru ashirin amurka da ta mame afghanistan ta fice da kasar a ranar 30 ga watan agusta na shekara ta 2021 lamarin da ya wa taliban din damar sake dawowa tare da shimfiɗa ikonta a kan al'ummar kasar afghanistan kuma tun daga wannan lokaci har yanzu taliban ce take mulki da kasar afghanistan duk da cewa dai kasashen duniya ba su amince da gwamnatin taliban a hukumance ba amma dai tana hulɗa da kasashe a mataki na wakilci ba ga kuma wasu daga cikin kasashen yankin asiya sun fara kokarin ganin cewa sun amince da gwamnatin taliban a kasar afghanistan duk da shade har yanzu akwai batutuwa da dama waɗanda ake tattaunawa tsakanin gwamnatin taliban ɗin da wasu kasashen asiya domin amincewa da su da kuma fara aiwatar da tsare-tsare na hulɗoɗi na diplomasiya da kuma harkokin kasuwanci a hukumance masu ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau bayan da margayi imamu Khomeini ya bayar da umarni na kawo ƙarshen mamir da sojin saddam hussein suka yi wa birnin abadan wanda yake arewa maso yammacin kasar iran a rana irin ta yau din ne sojojin ƙasar iran suka sami nasarar kawo karshen ƙawon yadda aka yi wa birnin mai arzikin man fetur a wani farmaki wanda ake kira da thaminul a'imma wannan dai shine mafi girma daga cikin farmakin da sojojin kasar iran suka kaddamar akan sojojin saddam hussein a lokacin da ake gabza yaki wanda kuma hakan ya sa alatilas sojojin saddam ɗin suka fice daga birnin abadan sannan kuma ya dawo ƙarƙashin ikon sojojin ƙasar iran kuma wannan ya zama shine masomin samun nasarar da sojojin iran ɗin suka ci gaba da yi akan sojojin saddam hussein masu saurare ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata rana irin ta yau 27 ga watan satumban shekara ta 1940 aka rataba hannu akan yarjejeniyar steel pact tsakanin gwamnatocin kawance a yakin duniya na biyu a rataba hannu akan wannan yarjejeniya tsakanin gwamnatocin nazi ta jamus da kuma italiya sannan kuma waɗannan gwamnatoci guda uku da suka hada har da japan sun zama masu suna axis powers a yakin duniya na biyu har japan ta kai wa amurka da shigar amurka a yakin duniya na biyu shine sakamakon wannan yarjejeniya wadda take nufin haɗa karfi da karfe a tsakanin ƙasashen uku wato jamus japan da kuma italiya wajen yaki da kasashen kawance waɗanda suka haɗa da amurka birtaniya da kuma tarayyar soviet duk da cewa dai shigar italiya a cikin gamayyar su da jamus da japan bai yi wani babban tasiri wajen taimakon gwamnatin nazi kamar yadda japan ta yi tasiri ba amma duk da haka wannan ya yi sanadin kawo ƙarshen ikon musulini a ƙasar italiya kamar yadda ita ma babbar kawar gwamnatin nazi ta kasar jamus din a nahiyar asiya wato japan ta miƙa wuya daga ƙarshe banda amurka ta jefa mata makaman nukiliya a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata dangane da al'amuran siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira'in masana dangane da su idan muna da lokaci. da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara wanda ake gudanarwa a birnin New York na ƙasar Amurka a halin yanzu. da kuma jawaban da shugabannin kasashen duniya suka gabatar inda za mu ji iri jawabin da shugaban kasar iran masu pezeshkian ya yi a wannan babban zauren shugaban kasar iran masu pezeshkian wanda ya buɗe jawabinsa da sunan allah da kuma salati ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa a cikin jawabinsa mai tsawon kimani minti goma sha biyar kacal shugaban kasar ya fara da maganan hare-haren da amurka da kuma harbi kasar isra'ila suka kai wa ƙasarsa a cikin watan yulin da ya gabata na tsawon kwanaki goma sha biyu hare-haren da suka kashe manya-manyan jami'an sojojin ƙasar da masana fasahar nikiliya da kuma sauran mutanen gari wa'anda ba su san hawa ko sauka ba kimani dubu guda shugaban ya nuna hotunan shahidan kallafaffen yaƙi na kwanaki goma sha biyu wanda suka hada da yara da mata da hotunan manya-manyan jami'an sojojin kasar wa'anda suka yi shahada a wa'annan harere shugaban yayin allah wadai da amurka da kuma hargitsa isra'ila da kuma wa'anda suka yi goyon bayan wannan yakin musamman kasashen turai wa'anda suka bayyana farin cikinsu da hare-haren da amurka ta kai kan cibiyoyin nukiliyar kasar wa'anda suke fordo kusa da birnin kum da natanz da kuma esfahan abin lura a nan wa'annan ƙasashe sun kai wa jumhuriyar musulunci ta iran hare-hare ne a daidai lokacin da suke tattaunawa da ita iran ɗin kan shirinta na makamashin nukiliya shugaban ya bayyana cewa wa'annan hare-hare sun nuna cewa an kashe diplomasiya dangane da shirin nukiliya ƙasar iran kenan kuma tattaunawa dangane da shirin bai da wani amfani. a wani wuri a jawabinsa shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya taɓo maganar yaƙi da ke faruwa a gaza shekaru biyu da suka gabata wato tun ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 inda hamci ƙasar isra'ila tare da taimakon ƙasashen yamma musamman amurka suka kashe akalla mutane 65,000 ya zuwa yanzu tare da dubban ɗaruruwan da suka raunata. ya bayyana cewa tare da taimakon wa'annan kasashe hamshe kasar isra'ila ta kai hare-hare kan kasashen yemen iran lebanon syria da kuma doha a baya-bayan nan shugaba pezeshkian ya bayyana cewa idan ana maganar addini wanda allah ya sauko da su daga sama kowa ya san cewa addinan da aka sauka suna kira ga kowa ya sowa wani abin da yake sowa kansa bisa wannan asasin abinda hamdi kasar isra'ila take yi da sunan addini a yankin gabas ta tsakiya musamman a gaza wato ba abu ne wanda ita ma take so a yi mata ba wannan ya saba wa addinin da take ikirari don haka ya ce ba abin da kasar isra'ila take yi a gaza da sauran kasashen yankin gabas ta tsakiya in banda tashe-tashen hankula da kuma barazana ga zaman lafiya a duniya. sannan ga kasashen yankin kuma shugaba pezeshkian na ƙasar iran ya bayyana cewa hanya tilo ta kare kansu daga hare-hare hamji ƙasar isra'ila musamman a ƙasashen da ta ce za ta kafa isra'ila babba a cikinsu shine samar da tsarin harkokin tsaro na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen yankin ta yadda hamji ƙasar isra'ila ba za ta yi ɗauki da ga ƙasashen yankin ba ya ce dole ne mu haɗa kanmu mu kuma kare kanmu daga wannan zaluncin a wani bangare na jawabinsa a taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 80 shugaba pezeshkian ya yi maganar shirin ƙasashen turai guda uku wato faransa jamus da kuma birtaniya na mai da takunkuma majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar bayan da aka ɗauke su a lokacin da aka cimma yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukila ƙasar iran ya ce wa'annan ƙasashe ba sa da hurumin yin hakan kuma zalunci ne ga ƙasarsa idan sun yi hakan pezeshkian ya ƙara da cewa ƙasashen turai ne suka fara saba yarjejeniyar jcpoa musamman bayan da shugaban ƙasar amurka na lokacin ya fidda amurka daga yarjejeniyar a shekara ta 2018 ya ce tun lokacin ne da ƙasashen turai suka yi watsi da yarjejeniyar kamar dai suna jiran trump ya fita daga yarjejeniyar su ma su mara masa baya amma yanzu bayan da amurka da kasar isra'ila sun kasa samun nasara wajen lalata shirin makamashin nukiliya na kasar iran na zaman lafiya bayan yakin kwanaki goma sha biyu sai wa'annan kasashen turai guda uku suka dawo kan cewa za su yi amfani da yarjejeniyar jcpoa don takurawa ƙasar ta iran tare da bukatar a da dukkanin takunkuman tattalin arziki wanda majalisar ɗinkin duniya ta ɗauke wa iran bayan yarjejeniyar jcpoa don wai iran ba ta aiwatar da ƙa'idojin da suka zo cikin yarjejeniyar ta jcpoa amurka wacce ta fice daga yarjejeniyar shekara ta 2018 ta ɗorawa iran ta kuma tattalin arziki mafi muni da ta taɓa ƙaƙabawa wata ƙasa a tarihin duniya don durkufar da gwamnatin jihuna musulunci ta iran ta tashi a banza ba tare da ta cimma wannan manufar ba sannan amurka ta cilla yaƙi a kan ƙasar ta iran da ƙarshe tare da amfani da harbi ƙasar isra'ila don kifar da gwamnatin jihuna musulunci a wannan karon wanda kuma shine babban manufarsu. bayan dukkan wa'annan al'amura ne dai wai wa'annan kasashen turai guda uku wato faransa jamus da kuma birtaniya suka fito za su da takunkuma tattalin arzikin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauke iran saboda yarjejeniyar jcpoa daga ƙarshe shugaban ya bayyana cewa gwamnatin jihar musulunci ta iran ba za ta taɓa miƙa kai ga buƙatun wa'annan ƙasashen yamma ba ko da kuwa takunkuman sun fi wa'anda majalisar ɗinkin duniya ta ɗorawa jumhuriyar musulunci ta iran kafin yarjejeniyar jcpoa da ƙarshe dai bayan jawabinsa a babban zauren majalisar ɗinkin duniya masana sun bayyana cewa takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta ɗora jumhuriyar musulunci ta iran kafin yarjejeniyar jcpoa idan an dawo da su ba su fi takunkuman da suke kan ƙasar iran a halin yanzu ba sun kara da cewa takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta ɗora a ƙasar iran kafin yarjejeniyar jcpoa galibinsu na ƙasar amurka ne kuma amurka tuni ta dawo da wa'annan takunkuman gaba ɗaya har da ƙari tun bayan ficewarta daga yarjejeniyar ta jcpoa a shekara ta 2018 gwamnatin trump a lokacin tana tsamanin cewa tare da wa'annan takunkuman za ta durkusar da jumhuriyar musulunci ta iran amma har ta kammala wa'adinta jamhuriyar musulunci ta iran sai ƙara ƙarfi take yi gaskiya ne dai sun wahalar da mutanen ƙasar iran amma kuma wannan bai sa mutanen ƙasar iran suka miƙa kai ga turawan ba kuma dawo da wa'annan takunkuman tattalin arziki ba zai sauya wani abu a ƙasar iran ba sai dai jin cewa an ɗora wa iran wasu tsarin takunkuman tattalin arziki amma a gaskiyan ba ƙara kome ba an dai nana ta cewa an ƙara ɗorawa wa musulunci ta iran takunkuman tattalin arziki amma ba abin da zai canza shirin nukiliyar jihunar musulunci ta iran dai ta zaman lafiya zai ci gaba in ji shugaban ba wanda ya isa ya hana amma duk da haka iran ta ƙara jaddada cewa ba ta neman mallakar makaman nukiliya kamar yadda wa'annan ƙasashe suke zarginta shugaba pezeshkian ya faɗa wa shugaban ƙasar switzerland karin kelasuta kan cewa babu wani amfani babu wani amfani a duk wata tattaunawa idan har wa'annan kasashen turai guda uku sun maido da takunkuman tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya kafin yarjejeniyar jcpoa a kan ƙasar iran a nata ɓangaren shugaban ƙasar switzerland ta bayyana cewa tana maraba da dukkanin wani fahimtar juna tsakanin iran da kuma hukumar iaea e shugaba Pezeshkian ya bayyana cewa banda wa'annan kasashe uku na turai hamsin kasar isra'ila da kuma amurka suna yayata cewa iran tana neman mallaka makaman nukiliya a cikin shirinta na makamashin nukiliya don haka ne take bukatar iran ta daina tace makamashin uranium kwata-kwata sai dai jagoran junjun hali musulunci imam said alil a nan ƙasar iran a wani bayani na musamman da yawa mutanen ƙasar iran a daidai lokacin da aka fara makon tsaro mai tsarki na ƙasa ya ce ƙasashen yamma sun san cewa iran ba ta da wani shiri na ƙera makaman nukiliya amma manufarsu ta matsawa juna musulunci ta iran kan shirinta na makamashin nukiliya ba don hana iran samar da makaman nukiliya kamar yadda suke rayawa ba suna son hana iran ta samu ci gaba a fagen makamashin nukiliya wanda amfaninsa bai taƙaita wajen samar da makaman nukiliya ba makamashin nukiliya na da amfani mai yawa in ji shi wa'anda wa'annan ƙasashe sun sani kuma sun fahimta kuma ya zuwa yanzu iran ta ci gaba sosai a wannan fagen a bangaren makamashin wutar lantarki mai tsabta iran tana samar da wutar lantarki aƙalla watu dubu guda ta amfani da makamashin nukiliya har ila yau ta samar da magunguna na cututtuka daban-daban tare da amfani da wannan sinadari mai amfani wato na uranium ya ce tare da sinadarin uranium ƙasar iran ta fara kyautata ayyukan noma na ƙasar wanda nan gaba iran za ta wadatu da neman wani abu da ya shafi abinci daga ƙasashen waje kuma wutan lantarki wanda ake samarwa daga makamashin nukiliya ya fi tsafta kuma baya samar da hayaƙi kamar yadda man fetur da gas ke samarwa wannan kuma zai ƙara lafiyan jikin mutanen ƙasar ya kuma kawo ƙarshen kudaden da gwamnati take kashewa don jinyan wa'anda gurbatan iska gurbatan iska saboda man fetur da gas ya sa su rashin lafiya wannan ne ƙasashen yamma ba sa so don idan sun faɗi haka don idan sun faɗi wannan a fili to ƙasashen duniya kowa zai farka da dama za su farka su nemi mallakar makamashin nukiliya ba makaman nukiliya ba da ƙarshe dai jagoran ya yi kira daga mutanen jumhuriyar musulunci ta iran da su yi haƙuri su kuma haɗa kansu har zuwa lokacin da za su sami nasara akan wa'annan ƙasashen yamma kuma duniya ta fahimci sharrin da ke tattare da manufofinsu ga sauran ƙasashen duniya ba abin da suke nufi sai bautar da mutane da ilimin da suka gano. To masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. leƙa iran bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka, ta kuma saka da mu a cikin sabon shi na mu leƙa iran shirin da sun sami kawo muku tarihin mayan wurare mazaɗan tarihi da mauraye na addini da na al'ada ga masu sha'ar zuwa iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci a gefe guda kuma muna muku ƙarin bayani game da muhimman batutuwa da suka faru da ke ɗaukar hankali a nan ƙasar Iran. Da fatan masu saurari ya sun ta da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ramin saurari abin da aka yi manta na di a bisa faifai. To madalla yanzu kamar shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai magana ne game da lahi subhani wanda wacce malami a nan kasar iran bayan gushewar manyan malamai da suka gabata kamar ayatullahi gulfai gani da ayatullahi araki sunan ayatullahi subhani ma ya shiga cikin jerin sabbin jagorori da ayyukansa suka ƙara bayyana ga jama'a a matsayinsa na wacce memba a ƙungiyar malamai ta ƙum ya taka rawar gani wajen jagoranci da kuma sa ido kan ilimin kimiyya lamuran addini a ƙasar har ila yau ya halarci tarukan siyasa kamar majalisar ƙwararru ta zaben jagora kuma ya taka rawa wajen ba da shawarwari da jagoranci a yawancin tarukan hukuma da shawarwari ga cibiyar al'adu da addini daga cikin malaman shi'a na wannan zamanin ayatollah ja'far subhani tabrizi wani mutum ne da ya danganta tsarin makarantar Hauza, da abubuwa guda uku daga cibiyar bincike da ke birnin kuma zuwa sauran ayyuka na fikihu tauhidi da tafsiri daga darussan mazhabar musulunci zuwa dawwamammiyar shari'a tare da amfani da hankali da ilimi da tsari ya ƙara faɗaɗa koyarwar ahlul baiti alaihi musalam a cikin tarihin shi'a na wannan zamanin manyan malamai da suka yi koyi da ma'abota ilimi na fiƙi da tafsiri da kuma madogara da mahangar ilimi dukkansu sun nemi damar fara da ƙa'idojin ilimi na addini da kuma biyan bukatu na ilimi da na al'ummar musulmi ayatullahi ja'far subhani tabrizi yana ɗaya daga cikin masu faɗa a ji cikin makarantun hausa ta kom wanda a tsawon shekaru da dama ya shafe yana ayyukan koyarwa da rubuce-rubuce da kuma harkokin kimiyya da zamantakewa ya taka muhimmiyar rawa wajen ciyar da ilimin musulunci gaba a lokacin juyin juhalin musulunci na iran da kuma bayan juyin juhalin musulunci a cikin shirinmu na yau za ku ji ƙarin bayani kan wannan fitaccen malami a lokacin ƙuruciyarsa ya yi hijira zuwa makarantar Hauza ta kum don ci gaba da karatunsa garin da a hankali ya zama cibiyar malaman shi'a a ƙanyi na goma sha hudu bayan hijira a birnin kum ayatullahi subhani ya amfana da halartar majalisun manya-manyan malamai kamar irin su ayatullahi burujardi a fannin shari'a da aƙida imam kumaini a fagen ilimin fikihu musamman ma allama ba'i a falsafa da tafsiri kuma cikin kankanin lokaci ya zama ɗaya daga cikin fitattun malamai na makarantar hausa ya fara koyarwa tun yana ƙarami kuma saboda hazaƙarsa a wajen gabatar da ayyukansa da fahimtar ilimin kimiyya cibiyar koyarwarsa ta faru da cikin sauri tun daga farkon shekarun 1940 wato tun daga shekarun sittin kenan na miladiya an buga rubuce-rubucensa a cikin littattafan hausa sannan kuma rubuce-rubucensa masu yawa na littattafai da na bincike su yi tasiri sosai wajen zamarantar da ilimin kimiyyar musulunci a shekarun 1958 zuwa 1959 an samu rashin fahimtar juna a tsakanin matasa kuma yawancin mujallun ƙasar nan suna da alaƙa da gwamnatin sha kuma da wuya a samu wata mujalla da bata ruguza ginshikin tarbiyya da al'adu kai tsaye ko a fakace ba don haka ne malamai da gungun malaman makarantar ƙarƙashin jagorancin wasu daga cikin jagoran addini na lokacin ta taimakon kuɗi daga wasu mummunai suka yanke shawarar kafa wata babbar mujalla ta ilimi ta musulunci don haka ne aka kira mujallar darussa daga masawar musulunci ayatullahi subhani ya bar tarihi mai ɗorewa a cikin wannan mujalla ta hanyar rubuta tarihin musulunci da tafsirin Ƙur'ani, kuma har yanzu shi ne ma'abocinta kuma mujallar tana ci gaba da rayuwarta ta ilimi ƙarƙashin kulawarsa. Tun da aka kafa mujallar Maktab Islam, an danka batun rubuta tafsirin Alƙur'ani ga Ayatullahi Subhani, kuma ya shafe shekaru da dama yana rubutun tafsirin Ƙur'ani, kuma ta haka ne ya samu nasarar fassara da bayanin suwatul Tauba, sotar Ra'ad, suwatul Furqan, Lukman, suwatul hujrat suwatul Hadid. dangane da haka ne ya yi nazari kan ayoyin da suke magana kan aƙidu da tafsirin ayoyin kuma akan haka ne ya rubuta tafsirin mafahimul qur'an na musamman a cikin mujalladai bakwai wanda malaman duniyar musulmi suka yaba tun lokacin da aka buga shi bayan wani lokaci sai gane cewa al'ummar iran suna matukar buƙatar irin wannan tawili sai yanke shawarar yin amfani da littafin da yake sama wato fahimul qur'an wajen rubuta tafsirin alqur'ani na farko da harshen farisanci cikin ikon Allah ya samu nasarar rubuta littafan manshur aljawad wanda a yanzu an buga mujalladi goma sha hudu daga cikinsa inda ya sharhi kan batutuwa daban-daban na alkur'ani mai tsarki har ila yau ayatullahi subhani ya rubuta littafai a bangarori guda hudu na ilimin musulunci rijal aƙida fiƙihu da mazhab wanda kowannensu kamar yadda masana suka ce shine mafifici a irinsa ana kallon ayatul lahi jafar subhani a matsayin ɗaya daga cikin manyan marubuta addini a duniyar musulmi adadin ayyukansa sun zarce mujalladai 600 kuma sun kunshi fannoni daban-daban kamar fiƙihu aƙida tafsiri farsafa tauhidi tarihi mazhabobi da kuma tarihin limaman shari'a goma sha biyu na yadan gidan manzan rahama annan muhammad tsaya da amincin allah su tabbata gare shi da kuma alayensa a tsarkaka a fagen ilimin fiƙihu da kuma usul ya rubuta muhimman ayyuka na ilimi da nazari da suka da kulliyat ulumul usul muhadarat fi usulul fiqh da kuma nakbat al fiqh wanda aka koyar da su a makarantar Hausa da sauran makarantun addini a ƙasashen musulmi a cikin ilimin tauhidi da aƙidar musulunci muhimman aikinsa na al'ilahiyat ala huda ala kitabu sunna wal aql ana ɗaukarsa a matsayin ɗaya daga cikin nassoshi da suka fi a ɓangaren ilimin tauhidi na zamani wanda aka sake buga su sau da yawa kuma aka fassara shi zuwa harsuna daban-daban wannan littafi tare da mahangar hankali da dogaro da ingantattun nassoshin ruwaya ya gabatar da binciken bayani kan tauhidi annabci tashin kiyama adalcin ubangiji da imamanci lai subhani yana da zurfin tunani a addini ayyukansa na tauhidi da falsafa sun tabbatar da cewa baya ganin addini ya ja cikaro da hankali sai dai na ɗaukar addini a matsayin tushen hikima da ke tattare da ingantaccen dalilai da bincike. dangane da tambayoyin yau da kullum kuwa yana nanata cewa ya kamata a sake duba tsarin ilimin addini ba wai tsarin addini ba amma ta yadda ake isar da shi a zamanin yanzu hakanan kuma yana daga cikin malaman da suka yi imani da haɗin kan musulmi to amma bai ɗauki wannan haɗin kai da nufin kawar da saɓanin addini ba sai dai ya bayyana shi a matsayin wani nau'i na zamantakewar ilimi da mutunta juna tsakanin mazhabin musulunci a cin ayyukansa duk a kimiyyance ya soki ra'ayoyin ahlus sunna ya kuma yi ka kashedi akan tsatsauran ra'ayi da ta'addanci ga sauran addinai. to ma saurare da yake lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.